A Najeriya masana lamuran tsaro na ci gaba da tsokaci akan yadda 'yan ta'adda da ake kamawa ke nuna gadara suna bayyana ta'addancin da suke yi duk da yake suna shiga hannun hukuma abin da suke ganin cewa akwai ayar tambaya a yaƙi da ta'addanci. Wannan na zuwa ne lokacin da jami'an tsaro ke ta kama 'yan bindiga duk da yake ayyukan ta'addanci na ci gaba da wanzuwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. duk da yake yaƙi da ta'addanci a najeriya har yanzu bai kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci ba wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan ta'addar ko su kashe ko su kama su da ransu a wannan makon ma rundunar 'yan sandan najeriya ta kama mutane tara da take tuhuma da aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na jihar sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar waɗanda kwamishinan 'yan sanda muhammad usainu gumel ya ce sun hada da ɗaya daga cikin bandit daga cikin waɗanda suka ɗauki wani dattijo ɗan shekara hamsin da biyar suka ɓoye shi suka kuma ci gaba da matsawa iyalansa da suka kawo kuɗi kafin su sake shi har aka kai musu wasu kuɗaɗe maimakon a saki wannan dattijo sai kawai aka halaka shi ɗaya daga cikin mutanen nan da suka rike da wannan mutum sai ga shi yan uwansa cikin wanda suka kai kuɗin suka gane shi ya zo shan magani to bai yi ƙasa a gwiwa ba nan take sanarwa da 'yan sanda 'yan sanda suka je asibiti suka ɗauko shi aka yi mishi tambayoyi kuma ya amsa laifinsa ya tabbatar da cewa yana tare da wasu mutane miyagu 'yan uwansa da lokacin da suka gabatar da wannan aiki wani abin da ke jan hankalin jama'a shine yadda waɗanda ake kamawa da aikata ayyukan ta'addanci ke faɗawa duniya ta'addancin da suka aikata duk da yake suna hannun hukuma amin mun je gidan wani ne mun buge shi ne sai ce mun ɗaukan mai kuɗi kuma kuma ba mu ɗaukan mai kuɗi ba shine ya kawo muna to amma shiga kun buge shi din eh mun shiga gaskiya to me kai ku gidan shi kaddara ah, ce kawai harin zai ne kawai ne kawai ni dan kasuwa ne yana so da yadduka da shaddodi bayan wuta da an kai mana a cikin kasuwan nan to to wannan lokaci abubuwa shina to min da kari da kari to bayan haka nan kuma sai zuciya na yana nuna min in shiga wani hanya wanda bai da kyau haka ne kuma na yi kai na a wannan abu har ya kai lokacin da na ji na yi shi tare da wani abubakar yaron oga ana tuhuma ne na kori shanu ne amma ba a tabbata ba wallahi masana lamuran tsaro na ganin cewa akan wannan batun akwai abubuwan da ya kamata a duba waɗanda ke nuna ko mahukunta da gaske suke faɗa da ta'addanci ko aka san haka dr yahuza getso wanda kwanan na tsallake rijiya da baya daga hannun 'yan bindiga yana ganin cewa kin yin abin da ya kamata shine ya hana a kawo ƙarshen magance wannan matsala ta tsaro malam muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya ya ba da umarnin duk wanda aka samu da bindiga mai kirar ak-47 wanda bai cancanta da rike wannan bindigar ba a kashe shi to wannan bindiga kuma ga ta nan muna gani tana yawo a hannun waɗanda ba cancanta ba har jami'an tsaro sukan kamo su zuro suna fira da su kaga an gaza bin umarnin shugaban kasa to tun ko haka ne ta kaga dukkanin maganganun da ake yi ya zama shafa labari shuni ba da gaske ake yi ba kuma ba a shirya ba. An jima ana kama ɗan da ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci da su haƙunshi rukunan jama'a daban-daban ciki har da jami'an na tsaro amma da wuya a ji hukuncin da ya biyo baya abin da masana ke gani shi ma wata illa ce ga yaƙi da ta'addancin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. To za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. Ministan kiwon lafiya ya kori daukacin ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan sa-kai da ke aiki a cikin manya da ƙananan asibitoci. Wannan na zuwa ne bayan da ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar, Dr. Idi Ilyasu mai nasara, da kai ziyarar bazata a wasu asibitoci a ziyarar da ya kai jihar Agadez, inda ya tarar da jami'an kiwon lafiyar na amsan na goro a hannun marasa lafiya, kuma sayar da maganin zazzabin cizon sauro.